الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتباهم بإحسان إلى المسكين باهك أشيك بنكرات من للتاف القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الإثيمين ألا يجكس درهما za mu tashi a shafi na sha uku alƙa'ida ta sadisa ƙa'ida ta shida cikin ƙa'idojin da suke da alaƙa da sunayen Allah da sufofinsa mala yake asma'ullahi ta'ala mahsuratun bi adadin mu'ayyad. sunayen Allah maɗaukaki ba ƙididdigaggu ba ne da wani adadi tantantacce kuskure ne ka ce ga iyaka adadin sunayen Allah kwaya kaza ne me dogoron malam yace li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama fil hadith al mashhur saboda fadar manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi cikin hadisi fitacce sananne wanda ya shahara hadisin ya kunshi manzo yana addu'ar cewar as'aluka bi kulli ismin huwa lak ma'ana allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak ya allah ina roƙonka da dukkan sunan da kake da shi duk wani suna naka ina roƙonka ina mai kama kafa da shi sammaita bihi nafsak wanda ka ambaci kanka da shi wanda ka kira kanka da shi au anzaltahu fi kitabika ko kuma ka saukar da shi a wani littafi daga cikin littattafanka aw allamtahu ahadan min khalqik ko kuma ka sanar da wani ɗaya daga cikin halittunka shi ma'ana duk sunan da ka sanar da wani bawa daga cikin bayanka ina roƙonka da shi aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak ko kuma sunan da ka wato anin kaɗaita kake ɓanta da shi a ilimin ka na gaibu da ke gurinka sai hadisin ya nuna akwai sunayen da Allah yake ɓanta ya kaɗaita da sanin su ya basu a matsayin iliminsa na gaibi ilimin sanin abin da ya ɓoyi ga bayi bai sanar da su ba kenan in kace sunayen Allah adadi kaza ne to kana cewa wanda yake banta da sanin su da ba wanda ya san su sai shi ba sa cikin sunayen sa ke to wanda ya sa mala ya sunayen Allah ba a cewa ga iyaka adadin su adadi wannan ka'ida ce da mutum ya kamata ya sani game da sunayen Allah mala ya ce rawahu ahmad shi wannan hadisi da muka karanto imam ahmad ya rawaice shi wa ibn hibban da ibn hibban wal imam hakim ma ya rawaice shi wa huwa sahihun yace hadisi ne ingantacce wa masta'athara Allah ta'ala bihi fi ilmi al-ghaibi mala yace abinda Allah yake banta ya kaɗaita da sadansa madaukaki a iliminsa wanda ya boyi ga sauran bayi layin yumkinu li ahadin hasruhu ba zai yi wani bawa ya iya iyakance su ba walal ihatata bihi kuma bawa ba zai iya gamewa da saninsu ba فأما قوله صلى الله عليه وسلم أما فدم من ذا الله سلا دا منك الله سبتا غريشي إن لله تسعة وتسعين اسما حقيقة ألا ينا دوس سونا قدا تسعين ترى مئة إلا واحدة سونا ينتريني بعد شين تسعين ترى man ahsaha wanda ya haddace su ya kiyaye su ya aiki da su dakhala aljanna zai shiga aljanna fala yadullu ala hasr al-asma'i bi hadha al mala yace wannan hadisin baya nuni akan iyakance sunan Allah a wannan adadin na 99 walau kana al-muradu al-hasru lakanat ibara mala yace da a ce nufin manzo ƙididdige sunayen Allah to da zubin maganar yadda zai zama inna asma Allah tis'atun wa tis'un da sai a ce kenan sunayen Allah guda casa'in da tara ne haka ya kamata ce inna asma Allah tis'atun wa tis'un asman da sai a ce sunayen Allah guda casa'in da tara ne amma ta kai Allah na da wasu sunaye casa'in da tara cewar yana da su bayan ya kasu kenan ba an gane ko man ahsaha wanda ya kiyaye su ya kididdige su ya haddace su dakhala aljanna zai shiga aljanna na hauzalika zalika ko kuma a faɗi wani zibin na magana kwatankwacin haka da in ana so a ce 99 zai ba da 99 amma tunda ba haka aka ce ba to ɗaukan cewar iyakacin su guda 99 ne kuskure ne idan mala yace to kenan fa ma'anar hadith fassarar ma'anar shi wannan hadisi anna hadha al-adad wannan adadi da aka faɗa guda 99 min sha'anihi ina daga cikin sha'aninsu na man ahsahu wanda ya kiyaye su ya haddace ya san su yake aiki da su dakhala aljanna zai shiga aljanna wa ala hadha gini akan haka fa yakunu qawluhu sai zama fadin manzo da yace man ahsaha dakhala aljanna wanda ya haddace su ya kiyaye su yake aiki da su zai shiga aljanna jumlatun mukammila lima qablaha jumla ce da take cikasa abin da ya gabace ta ba wato ainihin zaman kanta take ba walaisat mustaqilla ba kalma ce ko jumla ce mai zaman kanta ba wa nadhiru hadha mala yace makamancin wannan an taqula kamar mutum ne ce indi mi'atu dirhamin ina da dirhami guda ɗari a'dattuha lis-sadaqa na tanade su domin yin sadaqa fa innahu la yamna'u an yakuna indaka darahima ukhra mala ya ce bai hana ya zama a gurinka akwai wasu dinaran a dirhaman da yawa wasu daban don ka ce a gurinka akwai ribaru na iya ɗarin kake da su fa innahu la yamna'u an yakuna indaka darahimu ukhra lam ta'uddaha lisadaqa wadanda ba karga ka tande su da sadaqa ba na sadaqa dai guda ɗari ne amma na wani sadaqa mai yiwa sun ma fi ɗarin baka ce ga yadda za ka yi da su ba mala ya ce walam ya sai hannun nabi sallallahu alaihi wasallama ta'ayinu hadihil asma bai inganta ba daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tantance da iyakance su waɗannan sunaye guda tara a ce gashi manzo ya kirgo su ɗaya bayan ɗaya har ya kai tara ba hadisin da ya inganta da haka wal hadithul marwiyu anhu hadisin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'yiniha wajen tantance su waɗannan sunaye guda 99 ba'ifun hadisi ne mai rauni bai inganta ba qala shaykhul islam ibn taymiya shehin musulunci ibn taymiya Allah ya ji kansu da rahama yace fil fatawa a cikin littafinsa na fatawoyi a mujalladi na shida shafi na 382 min majmu' ibn qasim cikin wato anin tattara wadda ibn qasim yi na wannan fatoyi na malam mala yace ta'yinuha laysa min kalamin nabiy sallallahu alaihi wa sallam tantance suna a ta su har akai guda 99 bai zo daga annabba ba maganar annabi ce tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bittifaqi ahli al-ma'rifati bi hadithihi da haduwar malamai masana game da abin da ya shafi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala qabla zalika kuma kafin wannan magana da ibnu taymiya ya faɗa a shafi na ɗari uku da saba'in da tara ya sake cewa innal walida haƙiƙa walid zakaraha an ba'd shuyukhihi ash ya ambaci waɗannan suna daga wasu daga cikin malamansa da ke sham kama a mufassiran kamar yadda ya zo a matsayin mai tafsiri da bayani fi ba'dhi turuqil hadisi a wasu daga cikin hanyoyin hadisinsa. sa wa hajar ahmad bin ali bin hajar Allah ya ji da rahama shi ma yake cewa fi fathil bari a cikin littafin sa fathul bari sharhin sahih bukhari mujalladi na ɗaya shafi na da biyar a tsaba a salafiyya yake cewa laisatil illatu inda ne al-bukhari wa muslim illar wannan hadisi ba fa ta shafi wajen su bukhari da muslim bane ne. al-walid faqat tafarrud al faqat kadaitar shi walid shi kadai bal al-ikhtilafu fihi a a sabanin da ake da shi akan wato ainihin shi wannan hadisi والاضطراب بل الاختلاف فيه والاضطراب abin da yake na saɓani da kuma wato rashin tabbas a ciki game da shi wata lisuhu wa ihtimalu al-idraj da kuma wato ainihin cusa wani abu cikin zance da kuma yiwuwar ya soka wannan wato hadisai ne ko ya zo da su a matsayin ƙarin bayani ba dan yana nufin cewar faɗar manzo bace sallallahu alaihi wasallam ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم إلا ربا أقول بخاري دا مسلم تكبا تفرد الوليد تفر إلا دا بأقول إمام البخاري دا مسلم بني تفرد الوليد فقط بل الاختلاف والاضطراب معناه بتساء iya وليد شيني كأيت دا والنمبا أقول wannan ba a akwai maganar sabani da rashin tabbas wa tadlisu da kuma wato mai da ita wato ta salon burin ka ki fito da gare ɗinta yadda za a fahimce ta saboda wata illa take tare da ita wahtimalin idraj da kuma yiwuwar sa wata magana cikin maganar wani dan a fahimce ta amma ba da ana nufin duka maganarsa ba ce malaman hadisi ne wa hadisan manzo haka in suka faɗi wani hadisi daidai inda yake buƙatar a ƙarin bayani suka ga ba za ka fahimce shi ba sai su ɗan yi ƙarin bayanin da bakinsu wanda bai san cewar ƙarin bayanin su bane sai ɗauka duka hadisin ne mala yace wali ma lam yasihha ta'inuha da ya zamanto cewar bai inganta a tantance su waɗannan sunaye ba a ce ga su guda 99 alin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ikhtalafa salafu fihi wanda yasa sai magabata suka yi sabani a game da waɗannan sunaye wa ruya anhum fi zalika anwa'u aka rawaito wato nau'o'i daban-daban na bayanin sunayen Allah akai wa qad jama'atu tis'atan wa tis'ina isman mala yake cewa ni dai na tattaro guda 99 tara na sunayen Allah mimma zahara li wanda suka bayyana gare ni fi kitabillahi ta'ala ko min kitabillahi ta'ala daga littafin Allah al alqur'ani wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sunnar manzansa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine mala yake cewa fa min kitabillahi ta'ala daga cikin sunayen da na gano a cikin littafin Allah Maɗaukaki da Allah ya gaya wa kansa su akwai Allahu ya kira kansa wanda ya cancanta da bauta Allah shine mafi girman sunayensa al-ahadu kama qul allahu ahad ko can kuma Allahu la ilaha illahu huwa Allahu aka fara da shi yace to al-ahad ma ɗaya-ɗayan da shi da abokin hadi ina daga cikin sunan Allah al-a'la sabbih isma a'la al-akram dhil jalali wal ikram to Allah ya kira kansa da al'akra al'ila al-ilah bauta al'awwal awwal huwa al-awwalu to ga al nan zahiru wal duk abin da ya bayyana to Allah ya fi shi bayyana duk abin da ya boyu Allah ya fi shi wato ainihin sanin kwakwaf game da shi walalbari wanda ya kage halittar bayi albar wanda ya fi kowa kirki albasir wanda yake gani masani attawwabu mai yawan karɓar tuba aljabbar wanda ke jin kansa alhafizu mai kiyayewa shi yake kiyaye da bayansa alhasibu mai ƙididdiga da bibiyar abin da bayi suka yi musu sakayya alhafizu shi ma mai ba da kula da kiyayewa ga bayi alhafi القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت Almaliku, Almaliku, المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب na ma da fassara saboda za mu zo murka ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya muna karatun su kowanne ga mai ma'anonin da malamai suka faɗa a ƙarƙashi da kuma da ya ƙunsa to waɗannan suna ma duk akwai su a ƙur'ani a nan ya ɗauko yadda Allah ya gaya wa kansa shi ma kawai kwafowa wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ina kuma daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ana suna da suka tabbata ga Allah a sunnan manzo a hadisansa akwai aljamil inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son kyau sai manzo ya ga masa aljamil aljawad wanda yake mafi yawan kyauta ya keru kowa kyauta alhakam alhai arrab الرفيق الصبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر waɗannan sun tabbata a hadisai na manzo sallallahu alaihi kamar yadda za mu ga ana ta ƙoƙarin wato sa lamba ana sauka kasa ana faɗo wanda ya rawaici hadisin in ka so koma hadisin su gan shi ƙuruƙuru za ka gan mala ya ce haza makhtarnahu bitatabbu'i wannan shine abin da wato ainihin muka zaɓo muka zaɓi mai faɗa bitatabbu'i mun cin musu ta hanyar bibiya wahid wa nasman in ka kalli ga wato suna tamanin da ɗaya ne fi kitabin lahi ta'ala a cikin littafin Allah maɗaukaki wa samaniyatu ashar man guda goma sha takwas kuma fi sunnati rasulihi fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin sunnar manzo hadisansa tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi wa in kana indana taraddudun fi idkhal al-hafi yace duk da dai muna dan kai komo a wajen shigar da sunan al-hafi cikin sunayen لأنه إنما ورد مقيدا تدومين شيما يازو دا دبيبي في قوله تعالى غمدا فدن الله مدوككي عن إبراهيم غمدا باوانسا النبي إبراهيم إنه كان بي حفيا إنه كان بي حفيا دبيبي سيتي شي غريني kenan ba ga kowa ba an fahimta ce to ya faɗa haka to za a ɗauke shi suna sunan Allah tunda in sunan Allah ne ba a da ya kunsa ba ta takaita iya wani bawa ban da wani ba wa bakhtarnahu fa huwa hasba ilmina mala yace abinda muka zabo dinnan muka faɗa sakamakon bibiya daidai da ilimin da Allah ya bamu wa fahimina da fahimtar wa fawqa kulli dhi ilmin ali amma duk sama da wani mai sani akwai wanda ya kere shi in wani ya zuwa ce ga wani abin da ya cimma da ya fulawa a karɓa hatta yasla zalika ila alimil ghaibi wash shahada ce wanda i gaba da duk wani mai ilimi akwai wanda yake reshi to haka zaka ci gaba ka ci gaba har aje ga wanda yake masanin abin da ya boyi da abin da yake sarri shine Allah wa man huwa bi kulli shay'in alim har akai ga wanda ya gama sanin kowa da komai shine Allah subhanahu wataala so da haka a dunkule dai abinda malam yake so ba mu sakonsa sunayen Allah subhanahu wata'ala ba su takaita iya guda casa'in da tara ba hadisin da ke cewa Allah na da sunaye guda casa'in da tara wanda ya haddace su ifayance su yake aiki da su zai shiga aljanna ba ana nufin iyaka sunayensa kenan ba bada ba misali ya ce kamar ka ce ina da dirhami 100 ne da na tare da dan in sadaka da su baya nuna baka da wasu sai su dan Allah ya ce yana da sunaye guda 99 ko manzo ya ce Allah yana da sunaye guda 99 ba nuna iyakar su kenan tunda wata wani bayanin nasa ya nuna cewar akwai sunayen da Allah yake banta da sanin su da bai sanar da kowa cikin bayinsa ba nan ba wanda ya san iya su nawa saboda to wannan ka'ida ce da ya kamata musulmi ya kiyaye Allah ya sa mu dace shine abin da malai ba mu a wannan gaba kuma a shi wannan littafin sai Allah kan bayan sallah zamu mu ci gaba da karatu Allah kai mu gobe muka yi lahau sai zama yi hutu gaba ɗaya sai bayan sallah Allah ya samu dace wa alaikum salam eh, qabla an قبل أن تنفد كلمات ربي jina bi بمثله madada. eh zancen Allah cewar inda za ka rubuce zancen Allah kalmomin Allah sun haɗa da sunayensu sun haɗa da sufofin sun haɗa da zantuttukan da to bishiyoyi da aka yi alƙalami da su za su ƙare ƙarƙaf ruwan tekuna za su yi ƙarƙaf ba su kai ga adadin abin da yake na sunan Allah ko sufofinsa ko zancensa ita ma'a ta tabbatar mana cewar da iyakance sunan Allah iya 99 gajeren zangon fahimta ya fahimta mai zogon zango ba ta faɗar haka eh. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk